yankin na ukar da ke kudancin jihar taraban ya sha fama da tashe-tashen hankula da sautari kan koma faɗin kabilanci da na addini wanda yanzu ya sa yankin komawa tamkar kufayi wasu mazauna yankin da sun ma bayyana da lamarin ne ya faru kamar haka wato abin da ya faru shine lokacin mutanen mu sun je daga nan jibu sun tafi cin kasuwa a bantaje eh, a hanyar su na dawa motoci sun kai guda shida suna kan hanyar dawa daga cikin daji jikuna suka bude ma mutane wuta a ƙarshe dai wasu motan sun wuce waɗansu wani motan guda ɗaya sun harbe direban to direban har ya musu nan take kuma suka harbe mutane uku daga sannan kuma suka kone wannan motan. Ta kuka san cewa wa ne? Ai akwai mata wanda ba a harbe su ba sun zo har jikin motan da suka kona suka ce mu ba mu harbe ku ba ku mata ne saboda haka kukan ku tafi abu. To kamar yanzu wani hali kuke ciki a nan wuraren naku? yanzu halin da ake ciki an kawo gawaki nan garin an ne amma har yanzu akwai wani yana cin cikin daji wanda ba hali a je security kuma basu bamu haɗin kai ba sun zo nan akan daji daukan gawa da suka je suka bar mu da yan banga yan banga kuma ba su da wani makami wanda su iya tinkarin wannan wuri saboda akwai hali a ciki duk suna sake a cikin daji abinda muke sa gwamnati ta sa hannu saboda haka in ba gwamnati ne ta sa hannu aka je ka ɗibo gawakin da ba to wallahi mutane na wurin haka na su ba saboda mu ba mu da makami da mu tankarin wannan wuri to amma kun sanar da hukumomi hukumomi har jiya sun zo nan motocin soja sun zo guda bakwai amma wallahi daga nan a fadan garin Jibu an tambaye su cewa idan kun je za ku ta yan banga neman gawaki suka ce eh suna tafiya wurin da aka yi abin sai suka ce wa an kira su a kokari sai suka tafi suka bar yan banga eh suka tafi suka bar yan banga wurin sojoji da yan sanda sojoji mota biyar yan sanda mota biyu yan banga wurin yan banga kuma da suka samu gawa daya suka ce wani abun akwai hatsari a ciki sojoji eh, jikuna wannan suna amfani da muggan makamai ne dole kawai suka yi kwana suka dawo suka basu sauran gawaki a cikin daji. a hanya suka bude wa mu kusan moto takwas wuta to suka samu suka saura sun ketare saura kuma guda biyu suka harbe. To sai dai kuma a matan da mai da shugaban haɗakar ƙungiyar al'umma jikuma a Najeriya Mr. Benjamin Bako ya ma musanta zargin da ake yi ne na cewa su suka kai wannan hari inda ma ya bayyana irin ƙoƙarin da suke na samun zaman lafiya a yankin. To irin wannan zargin ya za a yi a tabbatar cewa cewa wayannan mutanen da sun bude wata jikuna ne ko a hanyar katsina la zuwa takun an bude ma eh, eh, eh, wasu mutanen wuta a wurin an kashe jikuna da yawa yanzu sata barayi sun yawa so in wani abu ya faru haka ya kamata ya bincike a tabbatar cewa wayannan kaza ne tsaya ba ma ba za a ce wai duk nayin su ba mu kiran da muke yi shine mu ga mu kai zuciya nisa rikicin nan da mun shayi bai taimake mu ba ya lalata ma da kasa duka. ta yanzu ma dai tuni aka tura karin jami'an tsaro don maido da doka da oda kamar yadda kakakin na 'yan sandan jihar taraban da yasfi joseph kwaje tabbatar eh wannan abun da ya faru a take aka tura 'yan sanda da sojoji zuwa wannan wurin kamun su iso wa'annan mafasan soja sun bar wannan wurin sun gudu daji to kaman mutane nawa aka kama kuma kamar rayuka nawa aka yi asara ba wanda aka kama sai da asara rayuka guda biyu kuma mutum uku ana nan ana kokari a gano inda su yalla bai kullum kuna cewa kuna kokari kuma yanke ukari nan abin ya kici ya kici me ke kama kuma wani mataki kuke dauka a yanzu a command din tana kokari ta tabbatar cewa ko ina cikin ukari da kewaye ana nan ana patrol ko Allah zai ba da sa'a wayannan mutanen masu aikata wayannan ayyuka ana iya kamo su saboda haka kira da zamu yi su ne masu makamai a wannan area wayannan waɗannan wuraren a su yi surrender ajiye makamansu su rungume zaman lafiya ta muna mu tabbatar ba al'umma wannan yanki duk wanda aka kama da makami da wani makami za a gabatar da shi a gaban kotu to sai dai kuma gwamnan jihar Taraban Acting Dare Disan Insiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ya yi matir ne da Allah wani da abubuwan da ke faruwa a yankin a yanzu inda yanzu haka ma ya kira wani taron gaggawa na masu ruwa da tsaki don gano bakin zaren. sannan ji da za a kira wanda ya kamata a yi magana da sabon kwamishinan polis na aka kawo ana to na ji gwamnati ya taken right step. Ya ki cinye a ba ma an ɗauki matakan. The government is getting to the root of the matter. Wanda yake son tashi hankali. Kiran da za a yi ma hukumar mutanen kare local government shine Allah ya hankali. Allah a so juna. So juna a yi tolerating wani. Ibrahim Abdulaziz. Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.